Guys, barka da haka. wannan bidiyon na nuna maka hanyar da zaka bi ka sayi data na Airtel 1 GB akan naira ɗari kacal. Zaka iya sayan 10 gig naira dubu ɗaya, 5 gig naira ɗari biyar, 2 gig naira ɗari biyu, 1 gig naira ɗari ɗaya kacal. okay so amma ka fara yin subscribing ɗin ka tabbata ka danna subscribe ɗin wannan sabuwar channel namu ta Sirrin Technology TV. ka tabbata ka yi subscribe nan kuma ka yi lakin din bidiyon nan inda dama ka tura dan uwanka wani na whatsapp group ko da ɗaya ne zuwa biyu domin wani ma ya gani ya amfana ok firstly sai ka yi dalil din wannan namba kamar haka ok 61 hash kamar haka sai ka dalin akan sin naka na airtel wanda kake so ka sai data ok guys za ka kalli a nan gurin za a baka 1 gig a kan naira 200 5 gig a kan naira 500 so zan iya kashe 2 gig a awa ɗaya bar mu gwada siya maybe ina da 200 to sai ka danna wanda kake so allah misali zan sai this cost uh, naira 200 kan 2 gig kan naira 200 to sai in danna nan inda aka ce 1 kenan continue to cancel sai yanzu zo nan danna nan gurin ake sai in danna kan wannan ya ta ok so a yanzu falas dina bai kai wanda zan siya ban gaba ba amma nan kana son daidai kudin ka ka danna haka sai ka danna haka so za ka danna a kan sim din za su iya baka low balance so ke a yanzu masu cire sun mai da mai 10 akan naira dubu ɗaya kacal So ya danganta dai da yanayin balas naka.